ala an sa mana bi kaza wa kaza akan za ka yi min aiki iri kaza da iri kaza na sala na abin da shafi itatuwan dabino tasqiha aikin da zaka shine zaka dinga shayar da ita ruwa zaka dinga gyara mata hanyoyin ruwa wata abiruha kuma zaka yi mata lilliki akwai wani abu da masana dabino suke yi idan dabino ya kusa abin nan cilili ko wasu kilili cilili ake cewa a wani lokaci ake ma dabino lokacin da ya huda ko lokacin tuka ce? so wake a kasuwa? Mm. Eh. shi ne wata abiruha za ka mata kilili ko? Eh? akwai nigar da agriculture a cikin a karatun aji amma da da kai shi ya gana da go wala da ba eh, abubuwan su wanda ya garanta na boko ya san shi a boko in ka ba shi ba ka sani zai yi ba shi kuma wannan ya galibi da wanda yake masana harkokin da biyu na suke gane wannan mace wannan na mace ko to wanda bai sani ba waɗannan alamomi ne guda biyu ko ku iya gane na mace da namiji shi namiji kenan ko hmm, ba asali ma ba yayin kirki eh shi wani shi dabi au shi aikin da ake ko Thank you. Eh. Hmm. shi ne a ta'adib wa ƙarifuka ko kuma zan yi kirazi da kai fi kaza wa kaza akan kaza da kaza min alman na kuɗi ala an ta'amala li bi asharati da naniyat akan za ka yi mun aiki akan wasu dinari goma zan baka kirabi daban kun gani kuma zan baka wasu dinari goma dubu goma dubu ɗari ka jujjuya masu malik ce laisin abin nan wannan dinari goma ɗin laisin ne ma ukari buka alai ba ta cikin kuɗin da na baka kai mun kirabi da su fa yana zalika la yan bazuwa la yasulu malik yace wannan bai halatta ba bai kamata ba wa zalika al'amru na akan wannan muke akai a garin madina bai kamata ka ba mutum dubu ɗari a matsayin ya je dinga jujjuyawa abinda aka samu riba za ku raba kun ga asalin wannan halas ne sai kuma ka ɗauki dubu ashirin da biyar a gefe ka bashi ka ce to wannan kuma ina son ka ɗan yi min sana'ar kaji da ita ka ɗan jujjuya min da ita akan sana'ar kaji yanzu ka sa shi wani aiki a yi da da ba ka faɗi nawa za ka biya shi ba kamar mai noma rani ya ce ga gona nan ka gyara ta rani ya yi kai noma rani za mu raba sana kuma ga wata kadada guda ko irka guda wannan ka gyara mai ta kawai lalfir za ka samu kwalata ina sha'awar shi shi kuma wannan kaga ba tare da an gyara ba wannan kaga duk bai halatta ba wani shi yin su kaga wannan ko zama jikin قال مالك رحمه الله عز وجل والسنة في المساقات التي يجوز لرب الحيض أن يشريطها على المساقات شد الحبار وخم العين وسرو الشرف وإبار النخل وقطع الجريد وجز الثمر هذا وأشباهه على أن للمساقى شطر الثمر أو أقل من ذلك أو أكثر إذا تراضيا عليه غير أن صاحب الأصل لا يشترط ابتداء عمل جديد يحدثه العامل فيها من بئر يحتفرها أو عين يرفع رأسها أو غراس يغرسه فيها يأتي بأصل ذلك من عندي أو ضفيرة يبنيها تعظم فيها نفقته وإنما ذلك بمنزلة أن يقول رب الحائط لرجل من الناس ابن لي ها هنا بيتا أو احفر لي بئرا أو أجل لي عينا أو اعمل لي عملا بنشب ثمر حائطي هذا قبل أن يطيب ثمر الحائط ويحل ويحل بيعه فهذا بيع الثمر بيع الثمر قبل ان يبدو صلاحه وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها امام مالك بن انس امام الائمه يكفي شيوع والسنه أظن السنه تكرنتك ان لله وانا أشوف من الدليل ان بكم انت اشهر السنه من كرت مدن سفيان الثوري yake cewa in za ka iya ɗora ma kanka tusa kada ka yi sai ka samu dalili za ka iya yi wani bayan mutum ya kirkiro abubuwa zai ce ake ma za ka iya yi wannan cin hanci yake baka don ka haƙura ya ke ma hanci za ka iya yi ka duba a ta abin da ya shafi noman rani sai da aka buɗe yadda ya za a yi shi noman damuna ya za a yi shi ina ta mafanci mafanci wannan da ke ko noman kaza noman kaza ya za ba abin mutane su tafi kaka su dinga gicciya ma junan su sharuɗa haka kawai ba yanzu batun noman rani da muke yi akwai batun sharaɗi da bai halatta wanda ke da gona ya sanya ma mai aiki ba abin da muke nufi a nan kar ku sha'afa abin da ya shafi gonar rani shi wannan yana da gonar ga nan fanali amma ba shi da lokacin da zai noma ta kun bai san nan ko bai san dabarar noman ba shi kuma wannan gashi ya san dabarar noma amma ko kun ya bi ba shi da ita ina ba da mu fahimci wannan da kyau to kaga dan ka fahimci akwai ta'awu sai zama na wanda ya kware akan harka ga fili mai fili kuma ga fili ba ba bai ya ake yi ba to ana magana ne akan ya za a yi wancan yare ya gyara kwance shi ya za a yi a amfani baki daya shine yake cewa wa sunnatu fil musaqa sunna aka abin da ya shafi abin da ya shafi noman rani allati yajuzu li rabbil ha'iti irin wacce yake ya halatta ga mai gona ko lura idan ka ce alha'id asalin alha'id shine shingi abin da aka kewaye shi ko aka kewaye da katanga ko aka kewaye da shinge aka yi shinge ko dai ga mana da sabara aka yi in ana tsoron dabbobi ba ko da miri iri wanda ake kewaye ya gaba ɗaya haka ne ha'ib eh mene mene tsalaki <laughs> eh ana yin nasa bara eh. shine ha'ib to saboda haka da zaran ka an ce gona a yaren noman rani muka fasar haid muna nufin go abin da aka kewaye hatta da dino ko mangoro za ga ana cewa don gudun yara su dinga ketarawa so kar ka fahimci cewa ya takaici ne ga inda ake noman alayyahu da wala da abin nan hatta za ga wasu manyan gonaki mangoro? ana kewaye su da dami ko da bai taka kara ya karya ba wannan zai zama cewa yana da kulawa ta musamman kun gane wannan ko Shi ne yake cewa allati ya juzu da al haid wata yake ya halatta ga mai gona an yi yustarifaha sharɗan sunna abin da ya kamata ya halatta ya sa shari'a ya sanya mawa shari'i kenan mai haiki ko wanda zai kula da ita alal musaka wanda zai dinga gyara noma na farko shaddul hibar ya halatta ya sanya mai tuzafe noman rani da sharaɗin shari'a nau kenan na ɗaya shine ne datsa kwani za ka jiddatsa kwani ka san idan ana noma rani musamman abin da ya shafi albasa ko lantir ko latas ko sauransu akwai kwami-kwami da ake rarraba kowane za ga wani bai kai mawace kai abin nan kafa uku zuwa hudu kama abin nan kafar tokin kofa sai a gyara nan a gyara nan don idan an zuba ruwa ya dinga tsayawa a kowane kwami ina fata an fahimci wannan da ke ko ko sai mun a rugonar wannan mun zaga ne mun zai daki zai eh, an sani wa khammul aini da abin da ya shafi gyaran rijiya saboda ka idan kara ya fada rijiya ko wani abu ya fada rijiya ce za ka shiga ka ka yaso shi eh, ni ci to abin sharadi ba ni kawai abin da muka sharadi ne zan ba da ruwa na ga haka yara da sun zuba abin na ciki ka lura nan hukunci ta gane ku idan rikici ya tashi to da wannan za ka raba gaddamar idan rikici ya tashi tsakanin wannan ya ce dan me baka kaza ba dan me ka bar ruwa yake ta tafiya ce a ni aiki na shine kiyar da su ruwa aikin ga kai ne ya kamata ka samu wanda zai dinga jijjara kwallo. kafinci kafinci wannan to in kun rikici ya tashi in za ga nake yawan maimaita a wannan wannan hukunci ake bayarwa kun fahimci wannan ko idan rikici ya tashi to ga yadda za a magance ga yadda za a magance wa khammul aini da gyara rijiya wa sarwo sharab shine yashe ganyayyaki da yake fadowa watakila ganyen mangoro ganyen gwanda ganyen mai da ya zubo kasa ko dai ya zubo a cikin amfanin gona amfanin noma rani ko ya zubo a cikin rijiya to duk da kai aiki ka zaka dinga yayyashe su wa ibarun nakhal ko abin da ya shafi yi wa dabino cilili wa qat'ul jarid ko abin da ya shafi sare ganyen dabino ai akwai lokacin da zai shi zai ke shi ma dan daddatsa shi a yaji kuma shi ma dabino ko ana mai gyaran fuska eh hadda kwakwa mako ita ma ana masa duk mai aiki ke za ka yi waɗannan abubuwa <clears throat> wa jazzu samar aka ce jazzu samar shine sare ganyayyakin abin nan sare amfanin gona akwai a sama ɗayan itatuwa idan ya yi to za ka dinga sassarewa akwai wanda yake sare da biyu ba saro shi ake yi ba ko kwaya ya ce ko shi in shashi ake yi abin nan kaga mango ta kaɗo ta ake yawa to kowane kai za ka yi su jaz ba shi ne ta sa yawa ba ba ta arahu ka ya daddaga su hada wa shibahu waɗannan da su ala anal musafa sharadi ne abin nan ala anal musafa akan cewar wanda ke kula da su alhamil kenan go shafar samar yana da rabin amfanin gona aw aqalla min zalika ko kuma in an ce rabi to za a raba biyu shi ya dauki rabi mai gona ya dauki rabi awa kalla ko kasa da haka awa kalla misali ko kasa da haka za a raba uku shi mai noma ya dauki daya mai gona ya dauki biyu au aksar ko kuma mafi yawa shi ne aiki ya dauki biyu mai gona ya dauki daya idan ta raba ya alai in sun yarda in sun yarjejeniya a ta haka غير أن al الأصل da sharaɗin shi ne asalin gona la ya la yashtaritu a amalin jadid ba zai sa bayan an kammala waɗannan sharaɗin kun gane an sa sharaɗi an rubuta an yi komai ka fara noma sai kuma ya kawo wani sabon sharaɗi ya to ba shi da wannan damar bayan ka fara aiki da sati ɗaya ko sati biyu sai zai ci to kuma zai ƙara sharaɗi ana fata mafaita wannan kun gano wannan da kyau bayan ka fara ko kasuwanci ne mutum ya baka kuɗi bayan ya baka kuɗi ka fara aiki kai sati ɗaya sati biyu sai zai ce yana son fomar zai ƙara wani sharaɗi a ba shi da wannan damar zuko shi kenan za a yi isa ya ce ba zai fara ba zai kawo wani sabon sharaɗi ba yi hudisu amil fiya da mai aiki zai zo ya fara yi da zai sake sanya mai aiki mai aikin gona ya ɗora mai wani aiki misali min bi irin ya tafi ruha misali rijiya da zai gina yace to da shar'in kuma kai za ka kai ka sabuwar rijiya wanda yake a lokacin da aka a lokacin da aka fara aiki ba a kawo shar'i ba an yi shar'in ne za ka dinga yasa rijiya kun gane bayan ya fara aiki da kwana ɗaya kwana biyu sai zai ce to da shar'in fa daga can gefen ma za ka sake tona wata rijiya sabuwa in ji wa kenan in ji mai gwana yake faɗa ma mai aiki ita wannan ba sharafi ne amma ma ba mai ce wannan sharadin na biyu da ya kawo sai watsi da shi a wannan da bane kun gane ko idan mai aiki ne ya gacin sun fi sace haɗa rijiya wannan ai ba sun yi ba wani abu ne aw ainin wa asha ko kuma <clears throat> rijiya ce da ake so ya yi mata abin nan ya ɗaga ta ya mata shan baki yi da eh? dangana da girman ta musamman irin waɗannan rijiyoyi da ake bayi da su ake noma rani da su za a gansu manya manyan rijiyoyi ne wata rijiyar mutum biyu uku sai su shiga eh? to haka ce za a mata baki ga tana neman bulo ashirin ko Hmm? to kaga ko bulo hamsin yanzu ina zai ɗebo bulo hamsin ya ja kaya fa kenan aw khirafin ya gari su fiha ko kuma wani abu da zai dasa mashi to da sharadin bayan ya fara aiki sai ce to da sharadin kuma za ka zo nan ina so za ka daddasa abu kaza da abu kaza da abu kaza da abu kaza ya ci bi asalin zalika min indi malam yake cewa zai zo da wanda zai mishi wannan daga wurinsa ba wurin ma'aikaci ba au basiratin ya baniha ko kuma abin da inda ruwa zai dinga taruwa shi ne basira inda ruwa zai dinga taruwa ya gina mishi inda ruwa zai dinga taruwa kamar mai kenan eh kamar kwatani yauwa kamar babban kwatani wanda kuke kira reservoir kuke gina shi guguwa ta in ruwa zai dinga taruwa haka babban kwatani malam ahmar kamar kai noman rani kenan ta azumu fiha nafaqatu wanda yake zai kashe kuɗi sosai da sosai a wannan wuri wa inna ma zalika bi manzilati an yaqula rabbul hayy li rajul min an-nas irin wannan magana fa da yake da shaɗin za yi min kaza za yi min kaza za yi min kaza misalin shi kamar misalin mai gona ne ya ce ma wani a cikin mutane kawai yace ibni ibn li hahuna baita yake ka zo ka gina min ɗaki a nan zai gina mai ɗaki ya tashi gaba a sai ya biya kuma sai ya kawo kayan aiki ko ba kai ke ba a wish for li bi'ira ko kuma zo ka haɗa mai rijiya abin yi ce zo ka haɗa ta mai rijiya sai ya biya kenan au a jirli aina ko kuma zo ka yi min zo ka fakulo min idan ruwa au imalli amala ko kuma zo ka yi min wani aiki bi nisfi samari ha'i bi hada zan ba ta rabin amfanin gona ta wannan zan ba ka rabin amfanin zo ke min kaza zo ke min kaza zan ba ka rabin amfani mali ya ce a lokacin da ya faɗi wannan ƙwabala an yi tsiba samar haid kafin amfanin gona ɗin ya fara nuna kafin amfanin gonan ya fara nuna wai hilla bai'u kafin ya halatta a sayar dama mun san akwai lokacin da yake halatta a sayar ma da yake cewa fa hadha bai'u samari qabla an yabdu salahu to idan yayi wannan shi mai gonar to ya sai da ƴaƴan itatuwa kafin ya bara ya kai manzalin da za a fara sayarwa wa qad naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an an bai'i simari da yabdu ha kuma ma'aikin Allah kira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya hana a sayar da amfanin gona har sai amfanin gonan kyawun ya fara bayyana kuna jina to idan kuma kyawun ya fara bayyana ba isa ya ce qala maliku rahimahullah wa amma idza taba samaru wa bada salahuhu wa halla bai'u thumma qala rajulun li rajulin i'mal li ba'd hadhihi al-a'mal لعمل يسميه له بنصف ثمرها يعطي هذا فلا بأس بذلك إنما إنما استأجره بشيء معروف معلوم قد رآه ورضي فأما المسقاة فإنه إن لم يكن للحيث ثمر أو قل ثمره أو قل ثمره أو فسد فليس له إلا ذلك وأن الأجير لا يستأجر إلا بشيء مسمى لا تزول لا تجوز الإجارة إلا بذلك وإنما الإجارة بيع من البيوع كنجي إنما يشتري منه عملا ولا يصلح ذلك إذا دخله الغرر لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر <coughs> وانا نفتاتي وأمالك واشد بكوهدي halaka babagen babagen abubuwa kawai babagen hamasa ke sai ai ba su da dalili wani yana koli ne rubuta dalil kwarakwaran mali guda goma yana koli kaji koli ba koli technique ba ba shi da alaƙar karatun addini a yana karatu ba wai ya rubuta ba wai project ne a can ba ka gane ko yana cin irin hashiya din nan irin da yauna ne haka ya rubuta wani littafi haka dan kai inda zaka zo ka bashi wani babi a cikin wanda ka ce kawai ya karanta maka shi ba kuskure a ciki kawai in ya fuskar ka ce to ka bashi ya rubuto shi shikenan kawai zafin ce ne kuma eh eh

wallahi ya shafi kowa ya shafi kowa waɗanda ba su shafa ba sosai da sosai ku lura na kawo fasin sosai da sosai su ne irin international organization din nan irin international organization su ne manya-manyan kungiyoyi na ƙasashen waje da suke aiki a Najeriya su ne za ga Najeriya ba ta shige su sosai da sosai ba ina fatan ku fahimci lafazin da nake cewa sosai da sosai amma in ba haka ba su ma ta shige su to amma da yake ana ishraf nasu daga waje ana kula da su yasa yake sa za ga aikin su daban ko za zaka je HWA abana HWO da ke nan za ga tsarin su ya sha mana duk sauran ma'aikatan da ke wurare ko mutu za ga nasu ya sha bambana kuma kudu ne ka samu amma ba haka ba sai ko su yan basu sai a hankali Najeriya yadda take a sama a burkice haka duk wannan shi ma ya burkice ba tare da ya sani ba ka lura duk wasu ƙungiyoyi da ke cikin Najeriya sawa'un na addini ne sawa'un masu zaman kansu ne sawa'un na menene na menene za ga su wasu da abirkici suke saboda me saboda birkicewa gabanin ya shafi kowa da kowa ga shi har ya shafi ɗalibai wai shi wai shi yanzu ya ɗauka bukari da musulun la Ina, illallah na eh, Bukhari an da zaka ce mai zai biya maka a yanzu ku zauna ya ɗauko arba'un hadis ya dinga biyawa tare da abin nan ziyada na ibn rajab al ka ba shi kwana uku ba wai haddace ba kwana uku hadisai arba'in da a hadisai hamsin duka gobe ya zo ya karanta maka hadisi ashirin ya buɗe littafin ya karanta maka jibi ya karanta maka sha biyar shekaran jibi ya karanta maka sha biyar ba wai ya kawo da ba ba wai ya fassara maka ba ya ja bakin kawai ka ba shi wannan sai ga yana jin bakin bakin na jin shi to amma wannan wani lokacin ku lura wani lokacin ba kasafai nake ganin laifin ɗaliban ba su da suka tsora su su suka fi kowa ne. don galibi galibi inda abin da ya shafi caji ne in ka tsaye da galibi akan abin da ya shafi mita goma shi zai ƙara mita goma ne zama shi inda ka caza shi zuwa ga abin nan 10% ya caji to shi zai mai da kanshi ne automatic zuwa 20% yi automatic zai mai da kanshi duk shi ne abin da ke kawo yake kawo mm, imamu shafi ya ce bayan kitabun lahi azza wa jalla babu littafin da ya ce bukhari babu littafin da ya ce mawdu malik wata kira bai taɓa sanin wannan magana ba ko kuma malamin shi da ya tukun kune shi bai faɗa da wannan magana ba shi dai haka da bukhari ne ake gara bai san kowanne akwai irin abin da ya yi da shi shi zan da zaka yau ga fata wani bari ke da shi a kai na ya huce na malik yake cewa fa amma idza taba samaru amma idan amfanin gonan ya nuna kun bai ci magana tsaba ko nama ya nuna ba shi ne ya daɗi ba wa bada salahu tawunsa i bayyana abin da yake ‘ya'yan itatuwa ya bayyana kure ya bayyana ya kaɗe ya zubi wahalla bai'uhu ya halatta a sayar ko lokacin siyarwar yayi sun maƙala rajulun da rajulun sannan sai wani mutum ya ce ma wani i'mal li ba'd hadhihi al-a'mal zo ka yi mun wani daga cikin waɗancan ayyuka ma'ana zo ka haƙa mun rijiya a nan kana gina ko zo ka gina mun wani rumbu a nan ko zo ka gina mun wani tafki a nan ko zo ka haƙa mun wani kwami a nan li amalin yusammihi la wani aiki dai da zai faɗa mashi ce zo ka yi mun kaza bin nisbi samari ha'izi hada da cewar zan ban da kuɗi yanzu zan baka rabin amfanin rabin ƴaƴan itatuwan nan kuna jina malik ce fala ba su bizalik babu lafi akan wannan saboda ne yamma inna masta'jarahu bi shay'in ma'ruf ma'lum ai ya dauke shi a matsayin dan kodogo ne bi shay'in da wani abu ma'rufin wanda aka san shi wanda aka gane ma'alumin kuma sananne rabin wannan amfanin gona kaga amma magana da Umar Umar ya faɗa zu ka ba mutum mashin ya je ya lalubo abin da ya lalubo sai ya kawo sannan ka ɗauki wani abu ka bashi an zaga bai yi. bai abin nan bai fitowa bai ba in ka ba mutum mashin ya je ya kaɗa da sharaɗin abin da ya samu za ku raba kaza kun gane magana za a raba hudu shi ya ɗauki ɗaya ke ka ɗauki uku ko za a raba biyar shi ya ɗauki ɗaya ke ka ɗauki saboda in ya samu naira hamsin shi yana da naira nawa goma ko ba kake ba in ko raba akan goma ababin nan biyar shi ya dauki ɗaya ka dauki hudu in da ya kada ba abin da aka samu shi naira hamsin da dauki naira goma sai ka dauki naira arba'in in kuma samu ɗari biyar ya dauki ɗari ka dauki ɗari hudu misali kadara hmm? <laughs> ahu wa rabiya tabbas ya gan shi wa radiya kuma yadda da abin da aka bashi fa amal musaqa amma abin da ya shafi aikin noma rani fa inna illa ma yakul lana hayatu samar to idan a gonar babu ƴaƴan itatuwa aw qalla samaru ko ƴaƴan itatuwa sun zama kaɗan au fasada ko ma ya lalace laysa lahu illa zalik to ba shi da wani abu dai sai wannan abin da aka faɗa rubi ko wani abu wa annal ajira abin da ya shafi ɗan ƙodago malam yana ta so ya bayyace mana akwai mamaci fa da dan kodogo fa da wanda yake muqarib ko kuma musafi ba masaki ba fa musafi wa annal ajira dan kodogo la yusta'jaru ba a daukan shi kodogo illa bi shay'in musamman sai wani da wani abu da aka fara mashi eh za ka gina mun bulu za ka yi za ka abin nan yake da suna za ka ɗaga mun wannan katangar nawa zan baka ko ga bulo na ina son ga ya miki tsi eh, nawa zan baka la ta juzu ijaratu illa bi zalik ko rago baya yiwa sai da haka sai da an faɗi kuma an yi shi dalla dalla wannan inna mal ijaratu bai'u min al biyu ka fahimci fa ka ko rago fa nau'i ne na kasuwanci ko rago nau'i ne na kasuwanci ko so rodo kake yi ko fiya wata kake dora ma yara suke talla sai kun yi shaɗin nan za ka dinga ba su ba kawai zai ɗauki fiya wata ya je ya sayar ya dawo yau ka bashi matsala ko a zai fi kyau a kullum nawa za ka dinga bashi naira talatin naira hamsin naira kaza naira kaza naira kaza daya sai kuma ku gongoje sun tashin farko a kwakwai da kai kake sai da kake da kamfanin fiya wata ko kamfanin shobo shi kuma yaran angon daji yake yanzu wa zai dinga biyan kuɗin shi na zuwa angon daji nan gada ka ce fada gushi naira hamsin ìgbọ́dọ̀ kò mú lẹ́bi àánú na zuwa wani eh ina fata mun fahimci da kyau saboda kan ka in ta ɗauke shi a naira hamsin ko naira ɗari ko kaza ko kaza sai zama na shi ne aikin zai iya yinsa in yi iya ya yi naira talatin ya dawo kuma naira hamsin ta ɗauke shi ya fitar naira hamsin ka bashi. shi daya ai kasuwar haka ta zo jiya ledar rufiya wata mai sai wata kila bin leda goma sha biyar isiyar jaka ta tafiya wata goma sha biyar isiyar saboda haka kawai da ka ji daɗin ma naira hamsin ɗin bayan gaba naira sai ka kara mai goma kuma wannan ya abu ne kuma da an sai da naira talatin ka ka abu na ya dama kasuwa haka take yau mun laga wa mun alaikam inna ma ya shari minhu amala abin sani kawai shi mai shi wanda ake ma kodago ya sayi aiki wanda ya aiki isa ya ce maka kodago nau'i ne na kasuwanci kai da ka shi ya daga maka bulu ka shi ya maka wannan aikin da shi ka saya wala ya yashluhu zalika illa idza wala yashluhu zalika idza dakhala al-qara to irin wannan aiki idan rudu ya shiga yaudara ta shiga bai halatta ba la'anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nahaa an bai'il qara kuma yake Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya hana kasuwancin da yake akwai yaudara a ciki kun gane ko ina ganin sai mu tsaya ba Allah ya duka Allah ya